وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau Lahadi yau afwan yau litinin ko yau litinin muna sha uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da yau muna biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma wannan majalisi a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila a garin kano idan yan uwa ba manta ba muna cikin suratu ɗaha wacce muka fara ta jiya ta wannan sura ta ɗaha a za mu tashi kiskar annabi musa alaihi salam wanda da ƙur'ani an ce sai da aka ambaci sunansa har sau 136 da annabawa za ka ba wanda aka faɗi kisoshinsa da kisarsa da faɗi da labarinsa da bayaninsa kamar Musa alaihi salam. Wanzo sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da matsayinsa a cikin annabawa ko hudu aka faɗi sunansa cikin Ƙur'ani. Suna na ƙarara, ya dai ka ce annabi ko rasul. Amma annabi Musa alaihi salam kalmar Musa so shida, aka faɗe shi. malamai sun ce hikimar wannan shine ba annabi labarin wato irin gwagwarmayar da ya sha shi Musa alaihi salam domin a haƙurtar da annabi shi ma irin da abin da zai gamu da shi na damuwa kare damu a abin da ɗan uwansa Musa alaihi salam ya gamu da shi na gwagwarmaya da fama da fir'auna da fama da bani da isra'ila wannan shi ne malamai su ce hikimar kawai ta kawo kisoshinsa kuma don ya zama darasi da duk wani wanda zai da'awa da je irin mai da ya sha akwai tambaya kan kularan mai karanto mana ayin don waye tambaya tun wajen kwana biyu in manta cewa wai waye ibini kasir ya ji ina yawan faɗinsa cewa ibini kasir ibini kasir waye shi ibini kasir Shi ne Al'imamul al-hafiz yana da wannan nambar girma wajen malaman hadisi nan ce hafiz wanda yake da masani wato masaniya bangaren ilimin hadisi ana ce mai imaduddin kirke ginshiki na addini abu fida wannan alkunyar na abu fida sunansa ismail bin umar bin kasir wancan kakansa na da shi ya shahara ake kiran shi ibn kafir kawai amma sunan shi isma'il bin umar bin kafir al-qurashi ad-dimishqi a shafii wato ainihin ba shafi'i ne wajen mazhabarsa kenan wuli da an haife shi shekara ta 71 min al-hijra wato wa 700 nake so in ce shekara ta ɗari bakwai da ɗaya da hijira aka haife shi sannan wa tufiya ama a sabomiyatin arba wa saba'in ya su shekara hijira tana ɗari bakwai da saba'in da hudu aga shekararsa saba'in da uku kina a duniya a cikin wannan shekaru Allah ya bashi wannan hidima da yi ma musulunci da rubuce-rubuce malami ne muhaddis malamin hadisi kuma faƙihi malamin tarihi ne shahararre fitacce a cikin malamai na duniya a shi yasa ma ya wallafa littafin mai suna albidaya in malamai masu karatun tarihi sun san wannan littafi an haife shi ne a siriya ya girma a dimishka ya yi almajirci wurin manya-manyan malamai daga cikinsu akwai ibn kimiyya da imamun zahabi Allah ya masa rahama ya shahara da sunan littafinsa tafsir ibn wato tafsirul qur'anil azim ana cewa tafsir ibn kasir kawai wanda shine a gaban mu shi muke karantawa a abin da yasa na fi dogaro da shi saboda ga duk tafsiran da aka rubuta a baya kusan daga ciki ke ɗaukowa, manyan tafsirai biyu da suka gabace shi kamar wato ainihin tafsiri na tabari imamu tabari shine wanda yake da jami'un bayan an ta'awil ayil qur'an shine marigayinsa wanda shaka ya fai shekara ta 224 da hijira da wafaci shekara 310 kabari kenan shi yasa tafsirin sa zaka ga da isnadi haddathana fulan akhbarana fulan din zai kawo hadisi kuma yadda ya kira hadisa tafsirinsa jami lallai jami ne sai wanda yake gabansa shi ma ƙorɗibi imamul ƙorɗibi wanda shi kuma ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da ɗaya mai tafsiri aljami'u li ahkamil qur'an waɗannan su ne gabansa wanda kana muraja'a na tafsirai wanda in ba waɗannan ba za ka ga galibi suna ɗauka daga ibn kasir shi kuma tafsirinsa ya shahara da ana cewa wato tafsiri ne bil ma'aso sai kawo aya ta fassara aya da kawo hadisi da kawo magana magabata wannan ya fi shahara da shi wannan shi ne ibn kafir da muke karanta tafsirinsa muke tsatsama abinda za mu tsama domin karanta shi harfan da harfe ba zai yiwu ba wani wurin sai kawo wajen hadisai kusan goma shi ma yana bayanin matsala ɗaya da ta shi a cikin sakon da suka inganta wanda ba su inganta ba wani bin ya ka Isra'iliyas shi ma da kan shi ya ce wannan Isra'iliyas ne ba maganganu ne da za a dogara da su ba wannan muna ɗan tsamin abin da za mu karanta gwargwadon fahimtar mu dan shi tafsiri yan uwa wata gona ce babba wani fage ne babba dan kaje kana karanta littafan tafsiri za a yi maka bayanin luga a lugan ma a ce sarfu na hau balaga baji wannan ɓangaren luga kenan in aka zabura aka tafi aka yi ta wannan sai ka ce me ake magana in aka tafi ɓangaren ayatul ahkam kamar shi qurtubi nan da nan yau za mu karanta magana sanda ta annabi Musa da aka bashi qurtubi da yazo yana bayanin sanda tafi yana bayanin hukunce hukuncenta zaki mamaki amfanin sanda ake mamaki inda ya ba zama ya tafi a haka malaman tafsiri suke haka yin ka zo ɓangaren hadisi fassara ƙur'ani da hadisi haka za ka yi tafko bayani ne dogo mai faɗi wanda su ana ma mutane karatu gwargwarai da za su fahimta da shi muke ɗauka muke yi Allah ya gafarta mu waɗannan malamai ya masu rahama Allah ya ba su ladan abin da suke na nima addini musulma na'am akramaka Allah karanta mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى بارك الله فيك الله ما دوكتي يتشي وهل أتاك حديث موسى shin labarin Musa ya zo maka a naran lokacin da ya hangi wata wuta kala le ahlihim kusu yace ma ahalinsa iyalansa ku zauna In ne a nasu naran lallai ni na hangi wata wuta la'alli min ha da qabasin lallai na iya wato aikwai yiwuwar zo maku da wani abu na garwashinta au ajidu alan nari huda ko kuma in sami wata shiriya wato a wurin abin da yake nufi da shiriya wato in sami mai nuna man hanya wace zan bi in tafi wannan isa kamar yadda muka je kamar ɗan taɓa ƙisar annabi musa kaɗan a cikin suratun maryam to a nan wurin ba kawo su da faɗi min kasir ya ce min hahuna shara tabaraka wa ta'ala fi zikri qissati Musa daga nan ne Allah madaukaki ya fara ba mu labarin kissan Musa har yadda muka ji aka cire manzo wa hal ataka hadisu Musa ana nabi ake gaya ma shin ko labarin Musa ya zo maka kaifa kana ibtida'ul wahyi ilai yaya wahayi ya fara zo ma Musa alaihi salam wa taklimuhu iya yaya Allah ya masa magana wa zalika ba'da ma qada Musa al-ajala alladhi kana bainahu wa bain sahrihi bi ayatul ghanam wannan wahayi yaya Allah ya magana da shi ya faru ne bayan ya gama lokacin da ya tiba da sulkansa kan inda ya je kiyo a matsayin kadaki shekara takwas aka ce in ya cika goma babu laifi kamar yadda muka ji kisar a baya bayan gama wannan kiwo ya ɗauko matarsa ya taho shi ne nan ake so a ba mu labari wasara da ahalihi ya taho da ahalinsa daga inda ya kiwo kenan can wato ya taho ƙasar da aka haife sa ita ce misar sidan biladi misir ba da ma tsalat ligaibatu an ha aksara min aksara sinin ya dawo ƙasarsa ta yi huwa masar bayan tsawon lokacin da ya ɗauka shekara goma bayan nan zauje tuhu a wannan tahowa da ya da matarsa tare da shi a zalla ɗariƙa sai ya ɓata hanya hanyar da ya taho daga inda ya taho sai ya zama hanya da zai zo masa ya sami wato hanya tabbace masa wa kanan lailatun shaqiyatun daren da ya taho da ne mai sanyi نزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب يتهو غا دهن دري sannan ya sauka tsakankanin wasu duwatsu ga sanyi ga kuma ainihin gida-gizai. ana an yi duhu kasan wancan iriyar don aka ruwa ruwan sai bayan shi sai sanyi ya biyo da wannan daren an yi wato sanyi an yin kuma ga giragizai wanda suke kasa duk sun rufe gari ya yi duhu a wannan lokacin za a laye kadahu da zindin ba'ahu leruwa wato ainihin a liyuriya kama kamajar lahul ada sai ya ɗauke irin abin da ake kunna wuta ana ɗaukan wasu itatuwa a haɗa ana kyastawa kwaɗau dutse da dutse ana kyaskawa har a sami wuta ya ɗauki wannan yana ta wannan ƙoƙarin da ala la ya hushai an wala ya kharju min shirarun wala shai. yana ta ƙoƙari wuta ta kunna suna fama da sanyi ga mukumukun sanyi ga duhun dare su sami haske na wannan wutar kuma su sami ɗumi. yana cikin wannan yanayin fa baina ma huwa kazalika izi anasa min janibin turi nara Fatsam yana wannan yanayin sai hangi wata wuta can jikin wani dutse wato dutsen tsoro kenan ai zaharar lahu min janibin jabal sai wani haske ya kullan masa wannan gefen dutsen allazi hunaka an yaminihi dutsen yana ta damarsa a tafiyar da yake sai hangi wannan haske a tsammanin sashi wuta ce wa qala li ahlihi yubashshiruhum nan take sai ya ma iyalansa bushara cewa inni anastu nara lallai ni yanzu na hangi wata wuta wato ga ta can shi a fahimta ta wuta ce da alli atiku minha da qabasin ta yi in zo maku da garwashi na wuta a wannan lokacin au ji da alan nari huda ko kuma in naje wurin wannan hasken wutan sami wani ne tambaye shi ya nuna ma hanya inda za mu tafi je inda muke so mu je wannan wata ara Allah ya ce la'alla kuma to a lokacin ta au au jazwatan minan nari ko an sami dai wani garwashi na wuta la'allakum tasqalun wannan abin da ya faɗi kenan a wannan lokaci haka yayi tsammani wani haske wato wata wuta ce ko ɗauko garwashi su zo su ji ɗimi ko kuma a wurin wutar da wani ya masa tambaya ina hanyar da za mu bi mu fita wannan a cikin ayoyin za mu ga cewa Allah ya buɗe wannan ayoyi da tambaya mashi manzo sallallahu alaihi wasallam shin ko labarin Musa alaihi salam ya zo maka wannan an yi ne don a jawo hankalin mu masu saurare masu karatu wajen kima da daraja ta Musa alaihi salam domin shi kan shi manzo sai da aka tambaye shi labarin ya zo ma wannan labarin za a baka aka fara tambayar ka shin ka taba jin labarin kaza an a baka zaka fi mai da hankali hmm. kawai a ci gaba da baka to haka aka gaya ma manzo don a nuna girma da kima ta Musa alaihi salam kafin a ba shi iskar Musa alaihi salam sannan a cikin iskar za mu ji yadda ya girmama matarsa aka kira ta ahali ya ce ma matarsa ta saurara za shi ya samo wuta da za su ji ɗumi ashe ka ga matar girmama ta ake mutunta ta ake ba wulakanta ta ake ba kuma ku dubi can sai da ya shekara nawa yana kyau don ya sami mata kaga ashe aure ba abu ne na wasa ba A ce kana son aure ka tafi neman sadaki ba kawai ka zauna kullum kai kenan Allah ba ni mata ba ni mata sai ka haɗa da neman sadaki ka tafi kai sana'a kai kiyo kai noma kai gwagwarmaya wajen neman sadakin da za ka yi aure kuma ka auri mata ka girma mata yasa za ka ga ko yanzu larabawa da wahala su ci mace ko da auren wahala yake gwalagwalan da zai kawo na sadaki da furnitures da zai na tashin na gidan da waye da waye ya za a in aka ba shi mace suke ta ai kuwa yau saboda kawai aure ya zama sadaka a kaje amma nema ake a tura maka kenan a baka aka ɗaya ta biyu ka sako 'yan mutane wannan wulaƙancin bai dace ba mace daraja gare ta ga kima da kima babba shi mun ji sannan wato ainihin mun ji labarin ya fita ne lokacin sanyi kuma lokacin da ake buƙatar a ji ɗimi game da irin wannan yanayi inda za mu gane annabawa mutane ne su ma duk abin da ake gamuwa da shi na wahala suna gamuwa da ita irin wahala wata ɗan adam ke sha haka dan dan su zama ababen koyi to me ya ci gaban kisar ne Allah ya ce falamma ataha ربي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى نعم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري نعم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى نعم ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى نعم الله ملوك كيشي فلما أتاها yayin da ya je mata waccan wutar da ya hanga shi a fahimtar noje ya musa da muka kira muka ce ya musa in ne ana rabbuka lallai ni ka ne akhla na alayka ka tuka takalman ka innaka bil wadi al tuwa lallai kai kana cikin wani wadi mai tsarki na tuwa wa ana ilimayuha, ni na zaɓe ka saboda risala da manzanci da zan baka fastami' lima yuha ka saurara zuwa ga abin da za a yi wahayin shi zuwa gare ka innani an Allah lallai ni ni ne Allah ji wannan magana fa la ilaha illa ana babu abin bautawa da cancanta sai ni babu dini ka bauta man waqimi salata li zikri ka tsaye da sallah domin tunawa da ambatona inna sa'ata atiyatun lallai yama za ta zo a kadu ofiha. sannan na yi nufin in ta ne za kullu nafsin bima tasa domin a sakan kama kowace rai da abin da ta aikata wala ya an anha man la yu'minu biha kada wanda bai imani da ita ba wata ba hawa ya bi son zuciyarsa to kada ya sha makance ka kada ya hana ka bin wannan wato ainihin hanya ta daidai a tarda. sai ka halaka ko kuma ya sa ka kai imani da ita tashin kiyama wannan su ne sa fasar da sai ka halaka waɗannan ayoyi su ne na farko da muka ji abin da aka gaya ma Musa alaihi salam wanda yake kai tsaye za mu ga iko na Ubangiji yasa ake ce ma Musa kalimun lahi ma falamma taha ai annara kenan wa min ha? wannan wuta da ya hanga ayan da ya je inda take kusance ta nuje ya Musa sai aka kira aka ce ya Musa kamar yadda ya zo a wata ayar ko nuje min shaɗi ilwadil aimani, fil a cikin min minan shajarati sai an ya Musa eh ya lokacin da aka kira shi a wannan kogin ko wannan tafkin kai min shaɗi'il wadi a gefen wannan wadi ɗin wato al'aiman ta ɓangaren na dama ilbuƙatil mubaraka wannan wuri mai albarka ina shajarati wanda yake da bishiya a wurin an ya musa kuka ce ya musa inni an Allah kaga can da sunan uluhiyar ke inni ana lahu a nan ko sai ce inni ana Rabuka. ni ni ne ubangijinka kaga duka ababen biyu sun zo kalmar rabbu da kalmar ilahu duk sun zo can cewa yi inni ana lahu don ko sai ce inni ana Rabuka. duka waɗannan zai tare suke rabbu alkhaliqu kenan ko ilahu kuma wanda ake bauta ma ni ne ka mai kowa mai komai kuma ni ne Allah wanda ake bauta ma ni kadai abin da ya gaya mashi kenan fakala ana alaika ka tuka ka innaka bil wadi al muqaddas wa sai kana wani wadi wani wuri mai tsarki shine kuwa sunan wurin kenan kasan ana rafuka da koguna da wadi ana masa suna ko abin da ya gaya masa kenan wato tsohuwa aka ce wani wuri ne ismul lilwadi suna ne na shi wannan wannan wadi din inda Musa ya hangi wuta ya je ashe wannan wutar ba wuta ba ce haske ne haske wani yanki ne na hasken ubangiji ya ɗan bayyana kaɗan Musa ya hanga ya je ashe ubangiji ne zai ba shi sako zai ba shi wahayi a wannan lokacin shine Allah ya gaya mashi wa ana karfuka ni na zaɓe ka A wata cikin al'araf Allah cewa inni stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami lallai ni na zaɓe ka a kan mutane sauran mutane na zamaninka da manzanci na da zan baka wa bi kalami kuma da zancina da zan da kai babu kafinta hmm. Musa alaihi salam yana da matsayi ko bai da shi ba za ka san matsayin annabawa ba su ka karanta Qur'ani ya karanta sira tasu wanda yau ake nesan da yaran mu ga yara ba su ba a karanta mu sira annabawa siran manzanni amma labarai na duniya yana su, na 'yan kwallon duniya na 'yan fina-finan duniya 'yan tsara duniya da kafiran duniya duk sun sani ma annabawa masu wannan daraja nabin Allah Allah ya kira shi ce zo ya je ce ni ne Allah ubangijinka na zaɓe ka da manzanci na wannan magana ce babba ƴan uwa matsayi ne babba shi yasa nabi Musa yake cikin ulul azmi minar rusuli manya-manyan annabawa masu matsayi sai Allah ya ce fasami lima yuha taurari abinda za a yi maka wahayi da shi ga wahayin nan shine innani ana Allah la ilaha illa ana wahayin farko kenan sakon farko wato magana ta Allah ya ce shine Allah kuma shine abin bauta shi kadai wannan shine abin da aka aiko don manzani da shi kenan kowa an aiko ta aje ka gaya masu ba abin bauta sai ba abin bauta wala kadi ba asna kulli ummatin rasula ana yabudullah wa sani bauta za ka ga a nan shi ne ci inda ne an Allah Domin lafazin ‘yan uwa babu wani shamaki babu wani lafazi da miri na nuna a'a inda ne an Allah ni ni ne Allah kai sannan la illa ana ba wani abin bauta sai ni ko me yasa yahudawa yau suke ɓanar da suke yi me yasa kiristoci suke yi mun yi magana a annabi sa ne suna a baya wallahi ga ƙur'ani nan shirya karara komai dalla dalla Allah mun gode ma da ka azarta mu da ƙur'ani ka azarta mu da manzo ka azarta mu da shirya shine ibnu kasir shi ma yace wa hadha awwal wajibun alal mukallafina an annahu la ilaha illa da hula la kala. la ibnu kasir yace wannan shine farkon wajibi akan mukallafai namiji ne ko mace farkon wajibin da ake neman ƙarshe kenan awwalu ma ya yajibu alal mukallafi tasrihu imanihi farkon abin da ke wajaba akan mukallafi ya inganta imaninsa inganta imani ko shine aika san Allah ko an alamu annahu la ilaha illa Allah sai ba abin bauta da tantance sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya yasa sai Allah ya ce fa abudini bauta man ai wahidni wa qim bi ibadati wa qum bi ibadati min ghairi sharikin tsaya da bauta man ba tare da tara ne da kowa ba Ya abu na biyu ya zo wajen umarnin wa aqimi salati bi zikiri. ai da sallah domin ambato na sallah gaba ɗaya ambato ce shi yasa ake kiranta zikin. sallah ba da minat takbiri ila taslimi zaka ga duka ai zikiri ne dan kana ce Allahu akbar ba an bata Allah bane ka ce an ka kama ta duk ba an bata Allah bane azanci Allah ai kabara ruku sujuda duk sallah ɗan uwa tana cikin manya-manyan zikiri shi yasa ya kamata ka tsaya ka koyi sallah yadda take kuma ka riƙa yin yadda take ma'ana ku aqimu salata inda zikiri kale ka tsaye da sallah lokacin da ka tunani wai wannan ana kafa hujja da wannan ayar da wani hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin anas ya ce wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce izara kada ahadukum anis sala idan ɗayan ku yayi gengedi ko yayi bacci ake nufi kabarin sallah bai sami ba bacci ya kwashe shi ko gafala anha ko ya gafala wani abu na duniya sabuwa suna gafalar da dan adam ai hmm. eh, wani abu ya ɗauke mai hankali na tashin hankali ko na damuwa ya zama lokacin sallah ya wuce daga baya ya faɗa kun ya nabi ya ce fadi salli ha iza zakara ha mai sallace ta sadda ya tuna ta E, fa inna Allah ta'ala tsala. ya nabi ya kafa hujja da wannan ayar domin ga abin da Allah ya ce wa mai salata li zikiri ku tsayi da sallah da ambato to game da tunani to lallai ɗaya da sallah yayin tunanin sannan a cikin sallan ma ku tunani wani hadisin da bukari da musulun suka fitar shi ma dai na anas ɗin ne manzo sallallahu alaihi wasallam cewa man nama an salatin aw nasiha kafaratuha an yusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa zalika hadisin bukhari da muslim nabi ya ce wanda ya sallah wato wanda ya bacci <clears throat> bai yi sallah ba bacci ya kwashe shi ba fa irin baccin da yanzu ake ba eh ya ta kallon waya a kai karfe ɗaya karfe biyu kana ta tashi karfe uku ba kai bacci ba kai bacci ya kwashe ka sallar asuba ba ka yi ta ba kuma sai ba rana ta hudu wannan ganganci ne ko kuwa ba irin wannan bane wanda za a ce ya yi bacci ya kwashe shi wannan ga daban ne ka gaji kila ka yi tafiya a kai wani aiki na gajiya ka zo ka ɗan kwanta za ka sallah a zahar bacci ya kwashe ka sai la'asar ka farka wannan kaga da uzuri ko ba kullum ba ka gane amma kullum ba za ka kwanta ba dare sai can ka dare sannan ka kwanta kai ta bacci in ka tashi ka kawo mana wannan hadisin wannan hadisin ba hujja ba ne a kanka wanda ya bacci game da wata sallah ko ya manta ta bayyata ba sai annabi ya ce <clears throat> kafara ta ita ce sallaci ta idan ya tuna ta sannan na biyu ce la kafara ta laha illa zalik a ka kafara a ce ramuwa zai misalin da nai sallah azahar ce wani dalili ya sa bacci ya kwashe ka ka sami sallah azahar ba har la'asar ba ramuwa za ka ba ko kuma bacci ya kwashe ka har magariba ana ta faɗi a sannan za ka sallaci azhar da la'asar kuma ba ramuwa ba ce dan sannan ka tuna sannan ka iya tashi ko kuma sannan ka tuna ta kamanta wannan ba za a ce za ka rama ba saboda wannan hadisi da annabi ya kawo kuma ya kafa hujja da ita wannan ayawa kimin salatin ne zikiri an gane da kyau sai Allah ya ce inna sa'ata atiyatun lallai tashin kiyama yana nan qa'imatu la mahalata ba makawa tabbas kiyama nan za ta zo eh ba makawa sai Allah ya ce a akadu na yi nufin in ɓoye ta ne ita tashin kiyama wato ɓoye ta saboda in aka bayyana ta tashin hankali ne hmm. sai Allah ya ɓoye mana ita domin kowa ya aiki ta aiki tukuru duba hatta jibrila ya zo zama annabi tambayoyi iri-iri sai annabi ya amsa masa sai wannan ya ce a an sa'a ya ce me wani masulu an hadiya alama in sa'id mai tambayar baiti wanda ake wanda ake tambayan baiti tambayar sani ba annabi bai sani ba jibrilu bai sani ba saboda yata kiyama Allah ya ɓoye ta lokacinta ne inni akadu ukhfiha min nafsi kamar yadda yazo a wata ruwaya eh Allah ya ɓoye ma shi shi kaɗai ya san tashin kyama shi ba ta faru dai ashara ba ta alamomi da aka gaya mana cikin hadisai suna nan da manya-manya wanda daga su he tashin duniya ko kuma ƙanana suna nan suna ta faruwa shi kan shi zuwan manzo alama ne na tashin kyama ƙarama. wanda daga shi kuma ba wani manzo ko kagewar wata yawaitan mata ga duk abubuwa ga sanan rasa ƙarancin masu amana suna na abubuwan tashin kyama da yawa ƙanana wasu sun faru wasu suna ta faruwa eh Allah ubangiji ka samu ga da kyau ta wannan rana ta tashin kyama ɗan uwa tana cikin imanin ka da ita da yadda ka da ita ita zai sa ka shiga taitayinka ka shiga kakakantsancin da za ta zo kuma za a yi bincike kowa kuma binciken nan ba wanda zai tsaya maka Eh, aikin ka na kwarai shine ne matsayin iyaye a wurin ɗa ɗa a matsayin iyaye mata a wurin miji ba kowa ta kan shi ke nafsi nafsi a kaga sai mu kula wannan tashin kiyama a ya tullare ba fiha ba makawa za ta zo ne eh, amma Allah ya ɓoye ta har mala'ikunsa na kusa da annabawansu da manzanni sai ba wanda zai ce maka ya san tashin kiyama ranar da a an dai ranar juma'a za a yi ba wace juma'a ce sai Allah ne masani eh Allah ka samu ga da kyau Allah karka kai mu ma wannan lokaci kul a wata ayar Allah ce kul la ya'lamu man fi samawati wal ardi illa Allah sai ba wanda ya san a cikin samai ko a ƙasa bi sai Allah sannan a wata ayar Allah ce saqulat fi samawati wal ardi la ta'tikum illa bagata ilimin sanin wato ya mayo shi za ta tsaya <clears throat> yayi nauyi da samai da ƙasa su kansu duk ya musu nauyi kuma ba ta sani ba kasa ba ta sani ba Allah ya ce la ta'ati illa ta, ba za ta zo maku ba yan uwa sai ta ah, ya kuma mutu nan yan uwa ai ta ma tashin kiyama ce ta farko kawai yadda mutu nan yana cikin alamun tashin kiyama mutuwar kuja'a kwatsam kawai ka je an cewa ne an kwanta da shi lafiya ya mutu an wani da shi ya mutu an tafi mota ta kwaran kwatsame sun mutu jirgi ya kone da su ko duk ba haka ake ce ba ne wannan fa duk nan ta zo mai shi kiyama shi ta farko ta ta yan an ɓoye ta mai hikimar koyewan za kullu nafsin ta ta dan a sakan kama kowace rai da ta aikata mai kyau da kyau za ta gani mara kyau za ta ga rashin kyanta kamar yadda Allah ya ce ya ومن يعمل مثقال yara, خيرا يره ya amal مثقال ذرة شرا yara. yusufu zarzala ibn kasir ya kawo wannan ƙarin fassarar nan wurin kowace rai za ta ga abin da ta aikata shine wanda ya aika wato wacce ta aikata aikin alkhairi daidai da misali zarra zarra nauyin zarra wacce take aka iya ganin cikin na kuwa a ranar da alkhairi bawa zai ga kayan shi ba za a koya komai ba haka nan na sharri shi ma haka zai ga kayan shi wata cikin surutu Allah cewa innama tujzauna ma kuntum ta'malun kai ku sani za a sakan kamakun. abin da kasance kuna aikatawa za a ba za ta zirwa da tuntu rai kowa abin da yake da gani Allah ka samu mai kyau wannan karatun muka duba za mu yana so mu wato ana so ne mu fahimci a ayyuka ɗan uwa na alkhairi in kai kanka kaimawa na shari ma mutum yayi kai shemawa annan sanin waɗannan rukunai wajen guda uku da aka gaya mana wanda aka gaya ma Musa alaihi salam ya kamata mu kiyaye su ababen da aka fahimta cikin wannan ayoyi bishiyar Musa alaihi salam da yayi domin nemo haske ko wani girwashi na wuta domin ya sami jin ɗumi da shi da matarsa wannan ya tafi neman haske na nan duniya na wuta wanda zai amfani shi a nan duniya ya ji ɗimi ila su dafa abinci ko su ga haske na duniya sai ya tafi neman haske na duniya sai ya sami haske na shirya da hasken imani sai ya sami haske na wahayi wanda wannan hasken shi ya haskaka masa zuciyarsa da haske na imani wanda ya tafi neman wato ya sami a nuna masa hanyar da zai biya so masa sai ya sami hanyar da za a nuna mai zuwa gidan aljanna akwai akwai akwai a nufin wannan kasa da ne ko ne ina zan bi in masa ko kuma ina imi mu zo mu ji sai ga shi ya fiye sami haƙi na asken da shi za a je aljanna akwai riba da tafi wannan annabi musa sai a kan yake ce magamba ka san ne ko yanzu kana neman dubu goma ya ka samu miliyan goma ko shi ya fi wannan ba ya fi biliyan ya fi tiriliyan abin da ya samu a wannan wurin cin da wanda ya je hankali ubangidansa ne magana da shi kai tsaye an eh, babu tafinta yan uwa sannan wato kafan da aima musa da manzanci da ya masa magana kai tsaye wannan wato ainihin wani matsayi ne da Allah ya ba Musa wanda ya cancanci godiya aiko Musa ya gode ma Allah hmm. wanda duk kalubalen da ya fi gamuwa da shi ya taɓa sassautawa akwai abin da bai ba ai ba kalubale irin kangare sai ana ce ka je ka tare. amma annabi Musa bai ce a'a ba aka ya tafi shi yasa yayi godiya a kan ni'imar da ya samu na Allah ya yi masa manzo wato ya zama manzo aka aiko mai da wahayi Allah ya magana da shi kai tsaye ya zama mai godiya kenan ko yana daga cikin manufofin shari'a da Allah ya saukar mana ƴan uwa shine ya zama cewa a bisa shari'a ta musulunci na tsuwa take karawa annabi Musa da ya je yana tsamanin haske na wuta sai ya sami hasken wahayi daga nan me ya zama samu natsuwa ya kara samu ya sami natsuwa ya kwanciya hankali ina yana cikin tashin hankali ina zai bi ina zai tafi ga duhu ga sanyi daga nan shi kenan ya sami ƙarin natsuwa a cikin zuciyarsa sannan wannan kuma yana nuna mana ambaton ubangiji duk wani da kake ambaton Allah to zai ƙara maka natsuwa a zuciyarka ala bi da inma innal qulub shi yasa ake so kullum har bakin mu ya bushe da ambaton Allah zikiri shiga gida fita gida shiga kasuwa kwanciya bacci na safe na maraice karatun ƙur'ani sallah ta nafila ta farilla waɗannan duk su ne za su ƙara mana natsuwa shi yasa sai aka sa shi ya sallah kan ya tuna Allah bayan an gaya masa tauhidi da sake ce kuma ya yi sallah don a cikin sallah akwai tuna Allah sanda ka zo kana sallah natsuwa kake ana na ganawa da ubangijinka domin fahimci wannan sannan tabbatar da siffar zance ga Allah Allah yana magana shi yayi da Musa kai tsaye da haka ƙwar'anin nan da ke gaban mu zancan Allah ne kun gane da kyau cikin abin da muka samu cewa farkon wahayi da aka yi ma Musa alaihi salam ya kunshi wasu rukunai na imani guda uku tauhidi da nubuwa tare mun ji inda ya ce mai ni ne Ubangijin ka bauta ma. kuna ganewa na biyu sallah rukunin sallah da aka ce tsaye da sallah ga rukuni ne ko da magana kiyama wato sa'a kuma magana magana tashin kiyama waɗannan manya-manyan rukunai wajibi mu ce kiyaye in ka shi kenan imanin ka zai kyau sauran abubuwa a ce kai zaka sai ka sami kuɗi zuwa haji sai kana da kuɗi ana fahimta amma imanin ka da tauhidin ka tsakaninka da Allah da yadda ka da manzancin manzo da kuma sallah ta biyo baya sannan da yadda da za a yi tashin kyama ta ta shiri don ranar mai ta nisan tsoron abin da zai faru a ranar wannan shi aka tattara aka gaya musa alaihi salam sannan sai kuma wato jan kunne a kan nisantar duk wata bata wani abu da zai kai ka ga bata to lallai mu nisance shi malam cikin malaman mu da suke bayani na tafsiri da abin da ake fa'idanta cikin tafsirin wato daga a kunci profesa a Muhammad Sani Umar ya ƙara ƙarƙashin wannan ya ce wannan yana nuna gargaɗi ga karanta littattafai na ɓarna da sinafinai da ake saurare na ɓarna. duk suna ƙarƙashin nisantar da wani abu zai kai ka gabata duk abin da zai kai ka gabata ku lallai kai ma ka nisance shi saboda me faɗin cewa fala ya sudan naka an haman layu minu biha wanda na bai imani da tashin kyama abu to karka yadda ya toshe ka ya hana ka kai imani da ita ɗin wannan fina-finan da wannan social media ɗin da kayan fitsara da da abubuwa da ake karanta na ɓarna ko suna iya toshe mutum wajen yin imanin shi da tashin kyama Me idan kashe galfi da su toshe za ka yi abin da Allah ke so yanzu abin da ake ma mata fina-finai a ce dare sassin dare tasa'in ka ga dare tasa'in fa haka za ke tabi fa kullum sai ta saurara ba ta je ta zikiri ba ba ta sallah ba ta karatun ƙur'ani ba kai kuma namiji da kai ba ka da lokacin a dare tasa'in kai kuma an haɗa ka da waya jam sai ta gama mutum yana tafiya ma wai ce kuma ba wai karatun ba a'a wani abu ne ke kuma su masu abin in sun yi gobe za su ƙara turowa jibi za su ƙara shi kenan waɗannan abuwa suna cikin ababen da za su koshe ka da barin imani da tashin kiyama da kuma kai ka da halaka fatar da saboda haka yana cikin abin da ake bayani sai bayanin hikima ta koye ita tashin kiyama da ba faɗa mana ba saboda mai akwai hikima a ciki mai aiki zai ta aiki tukuru saboda dacewa da wannan rana وما تلك بيمينك يا موسى نعم قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى نعم قال ألقها يا موسى نعم فألقاها فإذا هي حية تسعى نعم قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى نعم الله مدوك يسمعك وما تلك بيمينك يا موسى an ci gaba da magana kenan ko eh ba ya sani kun fahimta kala hmm. hiya asaya atawakkal alaiha ita abin da ke hannuna na daman nan sanda ta ce atawakkal alaiha akan dogara da ita a hushu biha ala ganami akan karkado ma dabbobi na abinci wali fiha ma'arib ukhra kuma ina da wasu bukatun na daban da ita ala alqiha ya musa hmm. Wanzu jefar da ita ya Musa takadda jefar da ita wannan sandar taka alqaha fa idza hiya hayyatun sai Musa ya bi umarni ya yadda ita fa idza hiya hayyatun sai gashi kwatsam ta zama macijiya tana tafiya da sauri ala yace kuzha to kamata wala ta ka ji tsoro da hasirar ta hal'ula za mu mai da ita yadda take farko wanji fa wannan duk tsakanin Musa alaihi salam da Ubangiji ake tona magana wannan kada ya saka san matsayin Musa alaihi salam sannan ka san matsayin manzo shi kuma da aka bashi labari. mu kuma al'umman muka san matsayin mu akan sauran al'ummomi da mu muke karanta wannan labarin eh karka yadda ka zubar da wannan daraja kana al'umman manzo amma ka bar hanyar manzo ka tafi kai ta barna Eh? wannan ni'ima yanzu karatun nan kaɗai akwai ni'ima da tafi shi kaji kana karanta labari kai tsaye annabin Allah manzon Allah da ubangijinsa ina magana yana ce yi kaza yi kaza in kuma an ka mana cikin Qur'ani muna karantawa da harafi ɗaya lada goma amma tilka bi mini ya Musa ko menene a hannunka na dama ya Musa a duba fa Allah ya Musa wannan fa ila ibn kasir yace a nan wurin hujjoji ne daga Allah madaukaki zai danka ma Musa su da mu'jizoji manya-manya eh wanda suke abubuwan suka saba abin da ake gani a zahiri shine harkul ada kenan wanda suke masu kayatarwa kuma ababan wanda suke nuna cewa shi din nan wato ainihin zai zama ko ya zama manzo kamar misali, wato ala mithli hadha ba wani mai irin wannan kankwacin irin wannan abin sai Allah nabi Musa Allah yana so nuna mai abin da za a nuna mai ɗinnan nan ba mai shi tsewa, sai Allah wa hula ya ake bihe illa da biyun mursalu. sanan ba mai zuwa da wannan ababen sai manzo wanda yake aka aiko shi da sako mursalin kenan ko hmm. in ce mu'ujiza, mai da ne mana bayani a baya ita mojiza ita ce abinda ake ba manzo yi kalubale da ita ya ce yace yi kuma ku yi wannan shine aka ce mai wa matil kabiyami nika ya Musa a wannan malaman tafsiri suka ce ba wai a nan kala ba anan qala na mufassirin ma kala lahu zalika ala sabilil inasi lahu eh sai bai masa kewa za a yi ba wai a'a tambaya ce na abinda ba a sani ba ai Allah ya san abin da ke hannunsa ko wata fassara aka ce wa inama kala lahu zalika ala wajhi tariq tabbatarwa ne so ake shi da kanshi ya amsa menene a hannunka Allah ai amsa ba saboda abin da zai biyo bayan hakan kada a ce a ah, to ko da ma ba sanda bace ne yasa menene a hannunka shi da kanshi ya ce sanda ce ko hmm. kuna ganewa kaga ya zama takariri kenan amma hadhihi allati fi yaminika afaka allati ta'rifaha wannan abin da ke hannun nan naka na dama sanda ce da ka sani ita ce dai ko to saboda haka kaga anan ya ansa sai ce fatara ma nasna biha al'an yanzu da sani zaka ga yadda zamu mai da ita amma tilka yaminika ya Musa isruha mutahririn qala hiya asaya tabbatar da kanshi ce ai sanda ce ta tawakkal alaiha akan dogara da ita wato a tamido alaiha kenan fi hali mashi ya tafiya kun san sanda ko tana ayyuka da yawa iyayen mu da za su tafiya da sanda idan suka tarar da wani abu na cutarwa su buge shi kuma sanda tana ƙara ƙarfi ko wani bai ka tsaya ka wurin tsaye ka ɗaga kafa ka ka tura kai ka huta wani bai ka sa ka faɗa ka ƙara maka ƙarfi eh sanda ba ƙaramin abin da? ibn kamar da na gaya muku namun ƙurƙuɗi ya ta ka fa'idojinta sanda fa'idojinta ya ta faɗi inda wanda waɗannan da aka faɗi a cikin aya ɗin waɗannan fa'idoji har sai da ya kai daga cikin fa'idan ta ma duka aka da ke ta da ita kuma ya kafa hujja da dalili ta ah, ba mata ta zo wurin manzo ba tana neman shawarar shi masu neman ta na aure guda biyu ɗaya abu jaham ko ba shi ba ne? shi ne wanda yake kullum ne baya aje sandarsa aka ce me rashin ajewar aka ce duka ɗayan shi kuma shi ne mu'awiya ba shi da abincin yau da na gobe na biyu ce duk kyale suke a osama ashe in aka zo neman shawarar ka to lallai ka ba da shawarar ta gari kuma fahimta to ibn eh, imam al-qurtubi sai ya kafa hujja da wannan hadisi yace kaga daga cikin amfanin sanda da kuma takka wani lokacin <laughs> to amma dai san hadisi ko annabi yace za a da kita har ai dukan da za a fasa mata ki za a dake har a ba wannan dukan da shi ake wa da kita da abin da ba zai cutar ba wancan fahimta ce ta shi cikin abin da ya kawo sai sanda ta ce mene ayyukan da nake da ita shi ne ya faɗa yake bayan dogaro da nake da ita sannan kuma ina taɓo ma dabbobi na abinci sannan da wasu abubuwan na amfanin ka daban da nakan yi suna nan da yawa da malamai suka faɗa wanda kamar yadda na faɗa mana ko a cikin wannan malamai sun can bayani suka ce annabi Musa alaihi salam a abin da aka tambaye shi ne sanda kawai ne a hannunka ne amsa ya ce sanda kawai ba shi kina ba da amsa ba amma sai ya ci gaba da bayani a tawakkau alaiha wa hushi biha ala ganin wani ya fiya ma ne ka wannan karin bayani wala suka ce daɗin magana da yake ji da ubangiji kuma ya halatta dama ma ma tambaya wani lokacin kada bayani ko alabi ma yana wannan da aka tambaye shi ruwan teku ya ke ce tsuhurin ko ba uhu sai ƙara walhillu aka ƙara bayani ko ba nan ba su bai wannan ba mu shi ma nan jin daɗin magana da ubangiji ji daɗi sai ta ƙara bayani sai ta ƙara sharhi ba iya abin da aka tambaye shi ba ko daga nan shine a wata ayar can cikin suratun ali imrana cewalan ma a musa da mai katina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani bayan a cikin arab wata nisfa ila oh, a arab ce cikin arab ne hmm. ko kage lokacin bayan ya ji daɗin zance da ubangiji da kuma sai ya ce ya ubangiji yana son in ganka ala rabbi arini anzur ilayka ka nuna min ganka ya ubangiji kala lan tarani a'a ba za ka ganni ba a nan duniya dai walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani eh amma tun da ka nema ko ka kalli wannan dutsen ba yana wurin gana da su ba mm. ya jaɗin magana yana ji kala ce to dubi kalli wancan dutsen idan ya tabbata a gurinsa ka saufa kirani da sanu za ka gani wannan ma ta zalla rabuhu lil jabali alahu dakka yayin da Allah hasken ya ɗan bayyana kaɗan ga wannan dutsen sai wannan dutse ya zama da gargazaje karan wa musa ta sa'iqa shi kuma musa can ya faɗi waje ɗaya sumammi hmm. dutse ya fanfatse musa alaihi salam shi kuma ya faɗi sumammi muna ganewa alamma afaka yayin da musa alaihi salam ya farka qala subhanaka tubtu ilaika sai subhanaka tsarki. ya tabbata a gare ka kaga kamar yayi mai kenan kamar yayi laifi ya tambayi abinda ba zai yi ba yasa ake so cikin roƙo ka roƙi abinda zai yi kar ka roƙi abin da ba zai yiwu ba mun gane da kyau babu ladabi cikin wannan wannan ya ce ya ubangiji na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'mini da farkon masu miƙa wuya shi nan wannan yake nuna mana cewa a nan duniya ba wanda zai ce ya ga Allah muna ganewa da kyau eh ko manzo sallam da ya je harko sallah ya gana da ubangiji shi ma bai ci ya ba ƙarara a ya gan shi bayan hijabi hakanan shi ma Musa alaihi salam amma gobe kiyama muminai za su ga Allah subhanahu ta'ala karara ya nasu na alqur'ani faɗin Allah wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a wannan ranar wato suna cikin dukkan ka gan su fuskokin alaman ni'ima kenan sannan kuma zuwa ga ubangijinsu za su gan shi gobe kiyama aka ce kaman kallon wata daren daren sha biyar haka ba wani da zai kare ma wani wannan kenan sai kuma su kafirai za a sha makance su daga ganin ubangiji saboda ganin ubangiji wata nema ce da ta nema aljanna oh haka aka ce ba za a shiga aljanna sannan da me eh akwai ziyada ziyada shine aka ce shine ganin ubangiji inda Allah yake kalla innahum an yau ma izin da mahjubun Dukkan kafirai a ranar nan shamakakku ne za a shamakance su za su ga ubangiji ba mummine za su gani Allah ka samu cikin mummine Allah ka samu cikin wanda za su shiga aljanna kuma za su ga ubangijin su an dai nuna lokaci kuma ga shi ba mu karasa sharhin kayar ba amma dai abin da yake fa alqaha ko sai mu tashi nan gobe insha Allah muna da rai da kwana da lafiya sai mu fara da kafa alƙaha ya bi umarni nan kuma ya dan ƙarin sharhi abin da muka karanta daidai Allah ya mana tare a ladan ne kuskure kuma Allah ya gafarta mun Allah ya ba mu ladan abin da muke yi wannan ƙur'ani kullum addu'a muke Allah ya ba mu ikon kare riki shi karanta shi da aiki da shi domin shine tsiran mu shine nasaran mu ta hayaniya da ake ta hayaniya duniyar nan ta gida da ta waje ta ina ce da ta ina wallahi mu dawo mu ta kanmu sai dai ka riƙe qur'ani ka riƙe sunna ka riƙe ka cuci al'umma kar ka cuci kowa sannan kuma mu yi abin da za mu iya yi wanda in ba mu ba muna da laifi shine mu haɗa kanmu ga mu ma ƙasar mu muna fama da namu tashin hankalin mu arewa muna fama da halin da muke ciki manyan mu su haɗa kai na siyasa na malaman mu na sarakunan mu a haɗa kai a fuskanci ƙalubalen da muke fuskanta, babban abin da ke gaban mu kenan Allah ta shirya da al’ummanmu, Allah ta gane da mu gaskiya ka ba mu ikon minta, suna mana karya ka ba mu ikon gushe mata. Allah ba ji na shiman haɗaita, ba ce na shiman a kaita, a tawalla na shiman tawallaita, a barik la na shima a ɗaita, a na wasu rifan na sharra ma kazaita, ka ta kazi wa layi ƙuda ina hula ya zillu man wa walar ya izu man aleta, wata aleta, la wala man jaminka illa ilaika, alhamdu alama kazaita, walaka shukur alama haɗaita, da tsakfuru Allahumma min jami izinu biyar kata wani tubu ilai, gara mu cikin arhamar rahimi, su mahana rabi karbi izacci amma alal mursalin, alhamdulillah rabi al'alamin.